kama da ƙauyen fitiko zuwa cakawa da kuma sabon garin yandulum duk a karamar hukumar madagali a arewacin jihar adamawa ana fa iya ganin irin barnar da hare-haren yan bindiga ke yi inda kawo yanzu ma fiye da mutane 500 ne suka rasa gidajensu baya ga rayuka da ma dabbobi ba wanda ya muna taimako jami'an tsaro mu ba aika ba balle taimako na roke su su kashe ni sun ce ba za su kashe ni da bindiga ba sun ce sai su dai su dai kawai su kashe ni da wuka na ce a'a maganan wuka bai taso ba nan sai ɗana ɗaya nan ya ce tunda babana ya ce ba za a yanka shi ba ba za a yanka shi an naɗe shi baya a kafa wallahi yaro nan ya ce tunda babana ya tashi ba zan kwanta mu ala shiga bulan zuciyarsu su masu aikatawan su san cewa ba abun kirki suke yi ba su tuba ganin halin da waɗannan mutane ke ciki ne yasa yanzu gwamnatin jihar adamawan kafa wani kwamiti na musamman don tallafawa honorable hamza bello kwamishinan rakokin kan iyaka a jihar da ke zama shugaban kwamitin na mai bayanin cewa ana da mu as kwamiti yanzu muna nazari irin taimakon da za a yi kokari a kawo muku domin jiya bayan zama mu da gwamna directing ssg ss ya zo ya naɗa ni as chairman committee na quick intervention akan irin wayannan abubuwa ba tare da daɗewa bayan allah yadda za ku ga sakamakon taimakon gwamnati hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya nema ta bayyana matsalar rashin tsaro da cewa shi ke hana jami'an ta isa wasu yankunan da abin ya shafa ko da yake duk da wannan hali akwai fa wasu yankunan da jami'an ta suka samu kaiwa alhaji muhammad kanar jami'in hukumar mai kula da shiyar arewa maso gabas ya yi karin haske an ga kanca mun samu tsaro daga kan ma'aikatan mu muna zuwa mu je mu duba mu ga abin yadda ya kasance amma al'amari ne wanda yake muna yin aiki a cikin kunci hanyar ma kanta baka sani ba ko zaka isa lafiya ko ba za ka lafiya haka muka daure muka je muka duba muka gani kuma muka da to babban aikinmu shine abin da yake mana ciwo shine mu damuwarmu shine kar a mutu to kuma wannan lokaci sai zamana abu ne wanda yake an riga an ya faru an kashe mutanen mu abin da muke jin ciwo shine a kashe mutanen ba ma son mu ga kan cewa gashi wannan mutumin mun zo mun same shi a mutum mu rayuwa muke so mu ceta ta wannan fana zuwa ne yayin da ma dokar ta bacin da aka kafa a jihohin borno yobe da kuma jihar adama ke cika watanni takwas wanda kuma duk da jami'an sojin da ke akon ana fa gaba da samun hare-haren yan bindiga masu tare kayar baya na kungiyar jama'atu ahli sunna da da'awatu wa jihad da ake wa lakabi da boko haram musamman ma a arewacin kasar ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya